cece kucen da waɗansu 'yan najeriya dai suke yi shine shin shugaba muhammadu buhari zai iya kawo ƙarshen ayyuka na ta'addanci wato satin mutane da kashe-kashen da 'yan ƙungiyar boko haram suke yi a arewa maso gabacin najeriya da kuma arewa maso yammacin najeriya a cikin shekaru uku da ya rage masa a matsayinsa na shugaban kasa abin da ba a ga ya tabbata ba a shekaru biyar da ya yi tuni na gudanar mulkin najeriya abin da ya kawo wannan cece ku ce tamkar gardama ce na cewar anya abin da shugaba muhammadu buhari bai iya samun nasarar shi ba a shekara biyar yana mulki zai ciwo kansa a cikin shekaru uku na mulki da ya rage masa akan wannan matashiyar ne na fara da tuntubar ashir sharif daya daga cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin matasan arewacin najeriya domin in ji ra'ayinsa dangane da bayanin shugaba muhammadu buhari ya yi allah ubangiji ba shi ikon yin hakan amma daga ayyukansa da tsarinsa bai nuna alamar na mutumin da yake da ya sa abin a ransa yana son hakan bukurin kamar magana ce saboda misali yadda mutanen ƙasar nan suka taru suka nuna cewar harkar tsaron nan ta bata ta lalace ta taɓarɓare majalisun ƙasa suka taru suka faɗa an saka nemi cewar ya kamata shugaba ka canja shugabannin da hafsoshin tsaron ƙasar nan idan akwai himma a sa ta lalle yana son ya ga ya ka karshen abin ai ya kamata a ce ya canja din yanzu yau din nan da safe sai da aka turo ni da bidiyo daga Maiduguri sojojin suna ta complain akan maganar yunwa da rashin kulawa ta musamman a kansu kuma babu yanda za a yi shi soja ne ya sani amma akan ne za ka ƙara shekara uku kana kallo sun samu rauni a cikin aikin nan dan me yasa ba za ka ka canza su ba in an faɗa maka shawara ta gaskiya akan ka tashi ka gyara kayanka sai ka sako wasu mutanen ka wasu ma'aikatan ka kawai da kake biyan kuɗi suna zagin mutane kamar abin da wannan Femi Adesu na ya faɗa kace ke ke cewa wai a ah, wai magana da eh, Professor Ango ya faɗa ko kunya da ta arewa wai ai mutum ɗaya ne to ko ɗan jariri ne ya faɗi gaskiya ba ita gaskiya ake kallo ba ba abin da ya faɗa ake kalla ba Allah ya sa ya hakan yanda ya faɗa amma maganar garan bawul na farko ne. ya canja waɗannan shugabancin ya ɗauke su ya ajiye su guri guda. Ashir Sharif kenan na gamayyar ƙungiyar matasan arewacin Najeriya ta tuna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa Alhaji Abubakar Tsaf tsohon kwamishin 'yan sanda ne a rundunar 'yan sanda ta najeriya kuma mai goyon bayan fafutukar da shugaba muhammadu buhari yake yi ya bayyana min cewa lallai shugaba muhammadu buhari zai iya samun wannan nasara inda yake cewa tun da jama'a suka ce ya canja ya canja su ya gani wani illa in ya canja su ya kawo waɗansu za su fi aikin aikin domin da su ba sun zuwa za su so su kala rawan su ya fi wani suka karbe su abin a halin su amma a cikin sojojin shi gaban kasa buhari ya sa waɗansu su fayin a kansu domin to da kuɗi da suke yi ba wani abin su sa gaba kowa ka sa shi maganar tsaro kuɗi yake nema lokacin da muke fulin da turawa ne aka kawo sunan. fatura sai ya bar sa ya zo nan ya zo ne don ya gyara kasa ba ya zo ne don ya kuɗi kuma da shi kasarsa ba haka muka gada amma yanzu kowanne ya shiga kuɗi ne abin da ya bata mana kenan son kuɗi nan son kuɗi nan so kai kana ganin dai shugaba buhari a shekara ukun da ya rage masa wa'adi a matsayin shugaban ƙasar najeriya zai iya kawo ƙarshen wannan ta'addancin kuma a kubutar da duk 'yan najeriya da ke hannun ƙungiyar boko haram da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Eh, tun da mutane sun kiyaye shugabannin tsoro a canja su a kawo sababbin mu gani wani kila za su kirawa mai kyau. Alhaji Abubakar tsafke na tsohon kwamishin 'yan sanda na Najeriya a tattauna da da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.